alhamdulillah Allah sarki ki dauka da Allah ku bar dauka mana ina dauka ina dauka an ce ka su sosa Allah sarki ku zo ku gansu. Ke dukansu ake yi. da mota har da mota har da mota har da mota har da mota sai shege tsoro ni da ma su shiga layi na wasu ya buga mai mana baka gani ne kai makawuni ya buga mai a kai mana rike fito ba ake asalin lagga Allah ya tsira <laughs> a abin da aka magancin ka tashi kai ma dan ya kaji ga wulakanci ba shige shige shige garbe Allahu sarki ka kaddara saduwata da annabi tsaftatacce ga darar rayuwata in so shi in ƙara son sa umura ƙuruciyata ka yi min dan ma'aiki dalilin samuwata Allahu daɗo kusanci gurin rahamar halittu abin san masu ruhi abin neman matattu ka so shi ka samu komai a take agun ka yantu ka zama ɗan gidansa hakika mun wadatu ya rahama ga komai ma'aiki kai na zaɓa Allah kai ya zaɓa idan ka faɗa ya karɓa ta kai manzo nake yi ka zaɓan kai na zaɓa daga kai babu kowa ilahu ba zai kuma ba annabi na biyo ka dalili kai nake so mai ma'ana cikakke ta'ala kai yake so in ka so ya ce no matter what it is Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ‘yan uwana da abokanan arziki gaba ɗaya. Su ne Umar na gudu ne kowa da kowa fatan alkhairi. Sannan ina mai albishirinku da cewa za mu ci gaba da sakin ɗin namu. Series film ɗinmu mai suna su da zargi ƙarƙashin wannan YouTube channel ɗin na gudu Hausa TV wanda take kawo muku ƙayatattun waƙoƙin soyayya masu daɗi. sannan da fina-finai da abubuwan da ke faruwa a masana'antar Bollywood baki ɗaya, a masana'antar Bollywood da Kannywood baki ɗaya. So da wannan shirin naku mai farin jini wato shirin Muleka India da muke kawowa da ƙarƙashin YouTube channel na Gudu Hausa TV. Don haka mai sauraro kar ka manta na Gudu Hausa TV kai mana subscribing ka danna mana ƙararrawa sannan kuma uwa uba ga ƙasidu begen feyen halitta sai na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muke